Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau litinin 18 ga watan satumba shekarar 2023 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga aisha da kanan labarai to baba wata gobara ta game hartun babban birnin sudan a sa'ad da ake gwabza fada a wajen shalkwatar sojoji da makamai iri-iri yayin da fada tsakanin sojojin kasar da na mayakan rsf ya shiga wata na shida wasu kirkawa hudu masu ayyukan ceto da aka tura libya biyo bayan mummunar ambaliyar nan da ta auku a birnin darna na gabashin kasar sun mutu a wani hatsarin mota na taho mu gama a jiya lahadi sannan wasu jiragen dakon kaya biyu da suka isa tashar jirgin ruwan odessa sun kasance na farko da suka isa ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwan odessa tun bayan janyewar rasha daga yarjejeniyar hatsi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar ipop mai rajin kafa a ƙasar biafra ta kwace wata babbar motar soji mai sarrafa bindigogi a jihar imo cewa ya shigo yankin biafra da lambar najeriya i want everyone yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa kungiyar nan ta ipop ta haramta amfani da lambar motar najeriya a cikin wannan kasa ta biafra jam'iyyar pdp a jihar filato kuma ta ce lauyoyinta sun fara shirin kalubalantar hukuncin da wata kotun saurarin kararrakin zaɓe a jihar ta yanke mu muna gani cewa kotu ta ɗauki bangaranci wajen taimaka ma wasu saboda wayansu dalilai nata amma muna da tabbacin cewa in aka je gaba allah zai tabbatar da haka su na gaban za su tabbatar da gaskiya su fito da gaskiya su ba mai gaskiya gaskiyan shi sa'annan kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya na sarfil hashim gumel amma yanzu a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya masauraro barkan da safiyar yau da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya jiya lahadi gobara ta game hartun babban birnin sudan sannan mayakan sa kai na rsf sun kai hari shalkwatar sojoji a kwana na biyu a jere a cewar shaidun gani da ido yayin da faɗin da ake gwabzawa a ƙasar ya shiga wata na shida ana kan fafatawa yanzu a wajajen shalkwatar sojoji da makamai iri-iri abinda shaidun gani da ido suka gaya wa kamfanin lancin labaran afp daga birnin khartoum a jiya lahadi yayin da wasu kuma suka ba da rahoton gwabza fada a birnin el obed da ke da ratar kilomita 350 wato mil 220 eh, daga birnin khartoum a ranar asabar fada ya tsananta tsakanin sojoji da mayakan sa kai na rsf lamarin da ya kai ga banka wuta wato banka wuta wa masu ma wasu mahimman gine-gine a tsakiyar birnin Khartoum a wasu sakonni a kafafen sada zumunta waɗanda AFP ta tabbatar da sahihancin su mutane sun yi ta yada fayafayen bidiyo masu nuna yadda wuta take mai manyan mahimman gine-gine a birnin Khartoum cikin su da dogon ginin kamfanin mai na Greater Nile Oil Company Tower wanda gini ne mai siffar shuri kuma ya sha gilashin kawa ta yadda a baya birnin ke tunƙaho da shi. Firaministan Pakistan na riko Anwarul Kakar ya aike wata tawagar aikinsa na Afghanistan wasiƙa tare da jaddada buƙatar shawo kan ƙalubalolin tsaro da tattalin arzikin da ƙasashen biyu suke fuskanta. wasikar da kakar ya rubuta ma firaministan afghanistan mula hassan ahund na zuwa ne a daidai sa'ad da tashin hankali yake dada tsananta a game da korafin da pakistan ta yi cewa matakin da afghanistan take dauka kan har-haren ta'addancin da ake ketara kan iyaka a kai waɗanda ake shiryawa a afghanistan bai wadatar ba da yake tattaunawa kan abin da wasikar ta kunsa a jiya lahadi wani jami'in gwamnatin pakistan ya shaidawa muryar amurka cewa makasudin rubuta wasikar shine don yi wa a hund godiya saboda sakon taya murnar da ya aike wa kakar bayan kama aiki a watan jiya wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su libya biyu bayan mummunar ambaliyar nan da ta auku a birnin darna na gabashin kasar sun mutu a wani hatsarin mota na taho gama a jiya lahadi a cewar ministan harkokin lafiya na kasar wasu 'yan kasar libya ma wato ma ma guda uku da ke cikin ɗaya motar sun mutu mutane kimanin dubu uku sun mutu bayan da wasu madatsun ruwa biyu suka fashe sanadiyar turo jirgin ruwa da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin daniel da ta yi a makon jiya wanda ya malale birnin a cewar hukumar agaji ta red crescent wasu mutane kuma wajen dubu goma sun bace kuma ana ganin mutuwa suka yi. masu ayyukan ceto daga kasashen girka da turkiya da masar da sauransu sun dunguma zuwa wannan birnin na gabar teku da ya dade ya daɗe wato da ya daidaice don su taimaka to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan Ƙungiyar nan ta rajin kafa a ƙasar Biafra ta IPOP da ke ta da ƙayar baya a kudu maso gabashin Najeriya ta yi wani ikirarin kwace wata babbar motar soji da ke sarrafa bindigogi a jihar Imo. Al'ummomin yankin da yana ci gaba da nuna irin fargabar da suka shiga bayan samun wannan labarin. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakkwato ya aiko mana da rahoto akan haka. Kungiyar ta IPOC dai ta ce ta dakatar da amfani da plat number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo kuma duk mota da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gota amfani da lambar biyafara. Musa Siamon Ifa ne mai magana da yawun kungiyar ta IPOC ya ce. I want everyone to understand that from tonight. we have banned the use of Nigeria plate number any federal government or state government plate number in entire Biafra threat. Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOC ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati musamman kilar Hilos da gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani da ku kama ta ta zama ta kasar Biafra haka kuma ina mai son ce da muku cewar mun samu gagarumin nasara domin kuwa mun tarwatsa masu takura ma 'yan kungiyar ta IPOC kuma mun haramta Najeriya a ƙasar ta Biyafara. da ma kiran sunanta wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biyafara, wato Liberation Army sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya hare-haren 'yan kungiyar ta IPOC dai bai na nuna cewa ya yi jallin hasarar da ɗimbin rayuka kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma bai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta imo ya kara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali wani ganau kuma ɗan yankin na olu da ya buƙaci a ya sunansa ya ce uh, yana cewa ne 'yan bindiga ipoc sun kwace wata babbar motar soji sojoji mai dauke da bindigogi kuma mai sarrafa su a hannun sojan najeriya wannan kuma ba karamin matsala ba ce kuma za ta kara jefa al'ummomin yankin cikin tsaka mai wuya yan bindigadde ta ipoc sun fito fili sun sanar da halin da ake ciki muna kira ga hukumomin kasar da su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun fadawa cikin wani galari duk kokarin da na yi na jin ta bakin rundunar so sojan Najeriya ya citura domin kuwa na kira Major Janar Onyema Inwachuku mai magana da yawon rundunar sojan kasar to amma dai bai dauka ba daga bisani kuma na aike masa da sako ta wayar tafi da gidanka kuma kawo lokacin aiko da wannan rahoto bai bani amsa ba ko a baya bayan nan dai sai da shugaban rundunar sojan Najeriya Major Janar Talib Labaja ya sanar da wani artabu da kuma soke dokan nan ta zaman gida na dole a yankin jihu jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar to sai dai kuma duk umarnin da hukumomin kasar ke bayarwa na soke zaman gida na dole a kowace litinin al'ummar yankin na ci gaba da kasancewa a gida tare kuma da fargaba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria ba da lagai da Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Wasu jiragen ruwa na dakon kaya biyu sun isa tashar jirgin ruwan Ukraine a ƙarshen makon nan. ta wata hanyar bayan gida da ukraine ta samar a kogin bahar aswad bayan da rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi alin salin a lokacin yaƙi ta tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye wasu manyan jiragen ruwa masu ɗauke da tutocin palau masu sunayen aroyat da resilient africa sun isa tashar jirgin ruwan hormuz da ke gabashin yankin odessa a ranar asabar cikin wata sanarwar da hukumomin jiragen ruwan ukraine suka yi ta yanar gizo waɗannan jiragen dakon kayan sun kasance na farko da suka isa ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwan odessa tun bayan janyewar rasha daga yarjejeniyar hatsin na'ibin firaministan ukraine alexander kubrakov cikin wata sanarwa da ya yada ta kafar sadarwa a ranar asabar ya ce jiragen ruwan biyu za su yi safarar alkama tan dubu ashirin zuwa kasashen afirka da asiya a ƙarshe ministan isra'ila benjamin netanyahu zai isa california nan ta nan amurka yau litinin don ganawa da elon musk hamshakin attajirin nan ganawar tasu na zuwa ne a sa'ad da ƙungiyoyin 'yancin al'umma suke zargin mallakin kamfanin x da yada kalaman tsanar yahudawa zargin da ya musa lokacin da musk ya fance twitter wanda a yanzu ake kira x akan dala biliyan 44 a bara ya sha alwashin mai da manhajar ta zuwa kafar sada kafar da kowa zai iya bayyana ra'ayin shi ba tare da takura ba sai dai kuma wannan manufa ta shi ta fuskanci matsala bayan da ya sallami dubban ma'aikatan kamfanin da suka hada da masu tantance sakonnin da ake yadawa. A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To jam'iyyar pdp a jihar plateau ta ce lauyoyinta sun fara shirin ɗaukaka ƙara akan hukunci da wata kotun saurarin kararrakin zaɓe a jihar ta yanke inda ta kwace kujerun sanata guda da na 'yan majalisar tarayya da suka yi nasara a ƙarƙashin jam'iyyar pdp ga dai zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto A makon jiya ne mai shari'a BM Tukur da ke jagorantar wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Filato ya yanke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya da ta karɓi takardar shaidan yin nasarar zaɓe na sanata daga kudancin jihar Filato Air Vice Marshal Napoleon Bali ta kuma baiwa ministan kwadago Simon Lalong na jam'iyyar APC da kuma na 'yan majalisun tarayya da suka hada da Benilar Musa Bagos da Peter Genden waɗanda dukansu 'yan jam'iyyar PDP ne. Alkalin kotun mai shari'a BM Tukur ya ta'allaka hujjojin rashin tsari wato rashin zababbun shugabannai da PDP ba ta da shi gabanin gudanar da zaben da kuma bijirewa umarnin kotu wajen zaben shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar plato Mr. John Akans ya ce a baya PDP ta samu matsalar shugabanci amma daga bisani 'ya'yanta sun sasanta wannan kotun da ta yanka shari'an atiku da tinubu ta fade shi a fili cewa su ba su da yancin su ji karan da Atiku ya kawo gaban su akan maganan qualification na shugaban kasa. Kuma kotu kotun Court of Appeal ne ita ne babban da wannan kotun. Akwai wani matakin da za ku ɗauka ne bayan wannan shari'a da aka yanke? Mu wannan shari'a ba shari'a ba So dole dole ne mu doke babban mataki tunda muna da yanci mu je appeal. Ma har ga loye mu sun fara aiki game da wannan. Saboda haka yan majalisar mu suna nan a kujeransu. Sai abinda kotun babban babbar kotu ta fada. Honorable Abdullahi Ciroma na jam'iyyar PDP a Jos ta Arewa ya ce ba su fahimci yadda kotun ta amince da kujerun wasu 'yan jam'iyyar PDP ta kuma yi watsi da na wasu ba. Ba za a je gidan Mr. A a yanke hukunci a kan kaza a tafi wurin Mr. B a ce kaza ba. Plateau ba za ta zama daban ba. Mu muna gani cewa kotu ta ɗauki bangaranci wajen taimaka wasu saboda waɗansu dalilai na ce amma muna da tabbacin cewa in aka je gaba allah zai tabbatar da haka su na gaban za su tabbatar da gaskiya su fito da gaskiya su ba mai gaskiya gaskiyan shi Shi ma Nuhu Jafaru wanda ya yi takarar kansila Ibrahim Katsina Ward da ke karamar hukumar Jos ta Arewa karkashin lemar PDP ya ce shari'ar ta kasance sabanin hankali a wurinsu. Gaskiya shari'ar da ake yankewa ni ya canja min tunani na wanda kowa ya san haka an gudanar da firamare ni delegate ne ma na je zaben delegate kuma INEC na wajen sun wuce da sun. Kuna fargama ne a matsayin ku na NPDP kuna ganin kamar za a kwace muku kujeru. Ai ba mu da fargaba ko guda ɗaya ai fargaban ma ya rage a wajen alƙalan. Lauyan jam'iyyar PDP a jihar Plateau barista Fangshak Bitrus ya tabbatar da cewa PDP ta gudanar da zaben shugabannanta kafin zaɓe. From evidence da aka kawo kotu PDP ba ta disobedience sun court order ba. Ya zuwa yanzu dai jama'ar jihar Plateau na hankorin sauraron hukuncin kujerar gwamna da na 'yan majalisun dokoki wanda kotun bata sanar da rana ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. baya ga haka a yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurarin shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bi bukarin take haƙƙin ɗan adam A yau shirin zai duba batun kisan ganganci da jami'an sa kai na GTF suke wani matashi a jihar Katsina. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Sabon shirin zai buka don wani matashi da aka ba da labarin jami'an sa kai ko 'yan ƙato da gora a jihar Katsina sun yi sanadiyar mutuwarsa ta hanyar kaɗe shi da wasu abokansa da mota. Akasin ya auku a cikin garin Katsina kan babbar hanyar ta kewaye garin. Mahaifin matashin wanda ke aiki a garin Maiduguri na jihar Borno, Muhammad Abubakar, ya yi tawakkali da cewa kaddara ce daga wajen Allah. Ga dai labarin da ya baiwa wannan shiri. Sunana Muhammad Abubakar yana aiki da gidan talabijin na ƙasa da ke Maiduguri. Wato kai ne babban darakta na shiyar Arewa maso gabas. Na NTA. To, ba mu labarin menene ya faru da ɗanka al'amin a Katsina. Ina Maiduguri ranar talata mun je wata gaisuwa mun dawo sai na samu sai na samu na samu aka kira ni wani ya kira ni cewa ah, yaronka al'amin ya yi hadari kuma ya mutu ya ce ina lallai ba ina ilai rajo me faru aka ce ai ya dai hadari ya mutu kenan sai na bugo ma yan uwa waya na ce me ke gaske wannan al'amari suka ce eh lalle ya rusu sun ce to alhamdulillah ba Allah ya amshi abin shi eh shi yaron wani labari wato shi yana makaranta ne ko me yake haka ya yaron ranan ranan litinin ya kira ni da wata lamba ranar litinin kaga ana kwana ɗaya ke ya rasu ya kira ni ya ce baba an buɗe an shiga ɗakin mu an yi mana sata an kwashe mana an ɗauke mun waya an kwashe mana abinci sai ce to alamin garin yaya aka maka kuna aiki me yace suna bacci a nan cikin katsina a nan katsina polytechnic hassan makaranta hassan usman katsina ɗalibi oh, ne yana karanta eh, yana karanta architecture watan shi biyu bai zo gida ba so da ya kira shi da wani magana sai na ce to ya ce ga su yanzu suna student affairs office sun ba da report to ashe ashe ya kira maman ranan da zai rasu din da safe ya kira ta ce to mama kin ji kin ji ta ce to ka shigo cikin gari ka zo kai welcome back kuma ka samu abinci sai ka koma makaranta so da shi da abokan nashi guda biyu da suka yi accident din suna can polytechnic sai suka taso suka shigo keke na pep suka taho cikin garin katsina so tsakanin titin liyafa wanda zai kai ka roundabout na barhim hanyar mani oh wannan liyafa hotel liyafa hotel an wuto titin zuwa liyafa an wuce wani gidan mai na himma daidai wurin wasu benaye guda biyu to daidai nan ita wannan hilux wadda ba ta da lamba fara kamar yadda aka gaya mani ta da wa'annan yara daga baya ta cilla su ta je wannan keke na tafiye je samu wata fila da take dauke da bene ta dake ta wurin to ina jin yaro na anan Allah ya amshi rayuwar shi amma wannan ai babban titi ne ma babban titi ne Eh, wanda ya zagaye garin ma gaba ɗaya wanda kwarai kwarai wanda kwarai to ka san ga da za a ce an yi hatsari akan wannan titin ba gaggani ba wallahi tallahi to ka dai gani Alhaji Nasiru so a nan dai shi yaro na rasu wani ya karya kafa wasu kuma aka zo aka kwashe su su yan sibilan JT din an ce mu cikin mota su bakwai daga nan aka kwashi yara aka kai su asibitin Katsina accident and emergency unit a wannan rana ana yajin aiki shi yaro na riga da su amma dai aka kai shi mutuware su kuma wanda wanda suka ji rauni yan uwansu suka zo suka ɗauke su su yan civilian JTF daga nan suka kama hanya suka tafi abun su. Tun bayan da 'yan aikin sa kan suka ɗauki matasan zuwa asibiti ba kara jin ta bakinsu ba. Lamarin da ya sa mahaifin yaron daga baya shigar da korafin gudanar da bincike dan gano waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Hakan ya sa muka ji ta bakin Abubakar Sadiq Aliyu da ke zama kakakin 'yan sandan jihar Katsina. Alhamdulillahi dai a yanzu wannan korafi na shi mahaifin wannan yaro ta hanyar lauyoyin shi sun rubuto takardar korafi wa shi mai girma kwamishinan 'yan sanda reshen jihar katsina cp aliyu abubakar musa inda suka buƙaci kwamishina da ya sa hannu cikin wannan abu ya tabbatar da an yi binciken da ya dace kuma an bi masu hakkinsu. a da samun wannan takardar mai girma kwamishina nan da nan ba ta ɓata lokaci ba ya ba da umarnin cewa a gaggauta yin wannan bincike a bankaɗo gaskiyar al'amari da kuma yadda wannan abu ya kasance so a halin yanzu an fara wannan bincike kuma insha Allah inda wani abu da bincike bayyana insha Allahu ba za mu kasa a gwiwa ba gurin sanar da al'umma da kuma su iyayen wannan yaro baki da kuma mai girma kwamishina yana jajantawa su iyalan wannan mamaci yan uwa da abokan arziki da lokacin al'umma baki daya bisa ga wannan hatsari da ya rutsa da shi a takaice yanayin binciken waye ne za a fara dubawa domin gano gaskiyar abin da ya faru wato kamar yadda na faɗa za a yi bincike ka san shi bincike abu ne da ya iya zuwa da fuskoki daban-daban to amma tabbacin da zan bada a yan shine duk wata fuska da binciken nan ya bada kuma take da bukatan a bita ko a duba ina mai tabbatar maka da cewa mai girma kwamishina ba zai kasa a gwiwa ba face sai an bincika an duba an duba iya dubawa duk abin da ya kamata a yi sha Allah za a yi don shi mutum ne mai son gaskiya kuma insha Allah zai iya bakin kokarin shi. Barista Bara'u Shafi'i da ke tsayawa iyalan marigayin ya mana karin haske kan ainihin abin da suke bukata a yi wa waɗanda yake wakilta a wannan batu. Da shi ne muka shigar da kwamfilan ɗan mu mu gaban kwamishinan 'yan sanda domin su binciko ga kuma mun kuma da muke tuhuma muke zai don tuhuma ta tabbata kan sana ne ya tabbata da tuhuma a kan su ko a gabatar da su kotu domin bima wannan yaro hakkin cikin wannan kisa da aka ba a kan ka'ida ba kuma da rishin nuna ko kula a kan wannan kisa da aka yi da kuma koyowa da suke zuwa da su ɗauki a abin ga responsibility na cikin su kisan kuma ya wannan shi ne a ƙasashe yanzu ana bincike yana nan ana ta yi a yan sanda kuma yan sanda suna ta bincike a ojiya shi ne binciken ya kira ne na ba shi abin nan ya ji na kai gawai ya yi hira da su da abin nan ta zu kuma ma a gen ya kara kira na ana ta da gaskiya bincike ya yi nisa yan sanda suna ta na jiran inda binciken su ya sa daga nan za a ɗaura a kuma inda aka fuskanta da imon yaro. Eh, Marisa zuwa yaushe kuke sa ran za a kammala binciken nan a ba da sakamako? Eh, ba mu wata a da ya sannan gaskiya su da haka suna ta bakin kokarin tunda kamar wannan test ba irin wanda ake sa rai za a daɗe ba ana binciken tunda sai da wasu wurare da mutane, inda aka yi abin sai asibiti sai su daga ta ta alfahari sai asibiti ta ga ba za a ta zuwa nuni da abin gama so muna sa rai ba a daɗewa dai sakamakon binciken yan sanda zai fito kuma in an sha Allah ta kara sa ran yan su zai tabbatar mu da wa'anda suka yi wannan ta'amin saboda mu dai akwai ga wanda ake zargi da kuma inda kuma akwai mutane wanda su kansu ma identify mota lokacin da abu barista shin jinin yaron nan kuke bi ko kuma dai a gano waɗanda suka yi su ba da haƙuri su ɗau nauyi shi kenan magana ta gani? A'a, a'a, abin mashi haƙƙi, abin mashi haƙƙi, saboda mahaifin a ban, ai abin da aka yi ba a nuna kulawa ko damuwa ko an zo a ba da haƙuri ba. Zai dai sa a matsayin na ɗan ƙasa ko ɗan Adam abin da doka ta nuna na irin wannan. Mahaifin marigayen matashin al'amin mai shekaru 24 ya ce bayan rasuwar ɗansa an aika da wasu matasa da kuɗi naira dubu ɗari don a yi masa gaisuwa. Wannan yaro suka zo suka ce mani muka gaisa ina yan uwan yaro aka ce ga mahaifin shi na. Na zo muka gaisa da su ya hakuri ya hakuri na ce alhamdulahi sai suka ce mani babban su ne ya turo su wai suna can ba tsare ana aikin yaƙi da 'yan ta'adda amma dai ga naira dubu ɗari ya bara ya ce a sai mu bakin ruwa da Allah wanda za su zo ta'aziya na ce to wannan naira dubu ɗari sai na nemi shawarorin yan uwa da abokai da kenan na ce gaskiya ni ba zan karbi wannan naira dubu ɗari ta me ni ba ni bukata wani ruwa. Wato shi shugaban su waɗannan yan ƙato da gora ɗin kenan. A'a ba mu ya dai ce ya dai ce shugaban su ba mu san kowaye shugaban su ba. Amma su suna can ba tsari shi babban yana can ba tsari. Wai haka dai suka ce. So bayan na nemi shawarar yan uwa da abokai suka ce gaskiya tunda ya ce sadaka ne ya bayar ka karbi wannan naira dubu ɗari sai na karbi naira dubu ɗari na ci muka ci gaba da gaisa na ce to Allah saka da alheri suka kama hanya suka tafi kashe gari da tiri kenan rada kai addu'a kwana uku babu wani da ya zo daga cikin wa'annan yan civilian JTF a zo a yi mana ta'aziyya na wannan rashi to wannan abu shi ya sanya Alhaji Nasiru naga kai yaya za a yi ku kashe rai ba rago ba ba tunkiya ba ba ɗan tsako ba ba za ku zo wurin yan uwan mamaci ku ce mashi ku yi hakuri Allah ya ji kanshi Allah ya ba ku hakuri to wannan abu shi ya sanya na harzuka na ce ni ka wannan yaro sai na nemo mashi sai wallahi sai mun nemo ko dan gobe kada wani ya sake yin irin wannan masu raro wannan dishi ake kira mai dokar bacci ya bigir yankin domin sakacin waɗanda ke ikirarin kare rayuka da dukiyoyin al'umma ya yi sanadiyar rayuwar matashi ko kuma na ce manyan gobe za mu saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci ga waɗannan iyalai da ke cikin zulumin rashi yanzu a madadin nasara da mai kaya daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. Tuma da lagai da Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. A takaicen jiya Lahadi gobara ta game hartun babban birnin Sudan sannan mayakan sa kai na RSF sun kai hari shalkwatar sojoji a kwana na biyu a jere a cewar shaidun gani da ido yayin da faɗan da ake gwabzawa a ƙasar ya shiga wata na shida. Firaministan Pakistan na riko Anwarul Haq kakar ya aiki wa takwaran aikinsa na afghanistan wasiƙa tare da jaddada buƙatar shawo kan ƙalubalolin tsaro da tattalin arzikin da ƙasashen biyu suke fuskanta wasikar da kakar ya rubuta ma firaministan afghanistan mula hassan ahund na zuwa ne a daidai sa'ad da tashin hankali yake daɗa tsananta a game da korafin da pakistan ta yi cewa matakin da afghanistan take ɗauka kan hare-haren ta'addancin da ake ƙetara da ake ketara kan iyakar a kai wanda ake shiryawa a afghanistan bai wadatar ba wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su libya biyo bayan mummunar ambaliyar ruwan nan da ta auku a birnin darna na gabashin ƙasar sun mutu a wani hatsarin mota na taho mu gama a jiya lahadi a cewar ministan harkokin lafiyar ƙasar. wasu jiragen ruwa na dakon kaya biyu sun isa tashar jirgin ruwan ukraine a ƙarshen wato a ƙarshen makon nan ta wata hanyar bayan gida da ukraine ta samar a kogin bahar aswad bayan da rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi alin salin a lokacin yaƙi ta tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye wasu manyan jiragen ruwa masu dauke da tutocin palau masu sunaye a royat da resilient africa sun isa tashar jirgin ruwan Hornomorsk da ke gabashin yankin odessa a ranar asabar firaministan isra'ila benjamin netanyahu zai isa california ta nan amurka yau litinin don ganawa da elon musk hamshakin attajirin nan to duka duka kuma da wannan ne muka zo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan allah kai mu da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe bakwai da agogon gane da gmt za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto a kan dambarwar shugabanci a kungiyar direbobi ta najeriya yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya kuma ba da umarni da ma mu na wannan safiyar malam zubair baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya wassalam.